الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا رقم الله سبحانه وتعالى بيكرق من الشاوى وحيكم من الخير تغافر من قرى قرم لذنبم لتقيتم يقار من إيماني دهما دإخلاصي يكما رفا من أسير دك إن مكشك مكفت دنيا دلاهرة kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah ya kamu laraba rana ta farko da muke karanta wannan littafi a mako mai suna al khawarij littafi ne da yake fayyace mana aqidun khawarijawa da kuma alamunsu da halayensu da sifofinsu yadda ake gane su a cikin al'umma yau kenan muna ah, yau muna ashirin da biyu daidai ga watan rabi'u sani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yi daidai da yau a goma ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya in ba a manta ba muna bayani ne akan sifofin jawa da alamomin da ake gane su da su mun na ɗaya har zuwa na goma yau za mu tashi a goma sha ɗaya ko daga cikin alamomin kawarijawa da sifofinsu shine aljahalu bis sunna aljahalu bis sunna mutane ne da masu yawan jahiltan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waqtisaruhum ala al bil qur'ani ghaliban za ka samu a galibi a galibi su suna takaituwa da abin da ya zo a ƙur'ani kawai ba ruwansu da bin sunna ko kuma koyi da hadisai su ba sa yadda da hadisai yawanci su dai suna takaita su ce kawai kan ƙur'ani kawai su na sha biyu sur'atu takallubi mutane ne masu saurin sauya sheka, masu saurin canjawa ba ya wata aqida ta zo ta fije su kuma ta dauke su daga abin da suke kai ba ya ka same su yau suna nan gobe sun canja kuma sun rikide sun koma wani abu daban kaga dama ai qur'ani Allah da sunna manzo Allah su ne suke tabbatar da mutum kaga mutum ya kafu akan aqida ta musulunci ya kafu ya kace. ba yanda za a kaga wata guguwa ta zo ta ɗebi mutumin da yake rike da sunnan manzo Allah da kuma alkur'ani na littafin Allah sam amma mutumin da bai rike da qur'ani bai rike da sunnan manzo Allah ko kuma yana rike da qur'ani yace shi yana rike da sunna yace qur'ani ko shi ba ruwan shi da hadisan manzo Allah to wannan babu ya kada guguwa ta zo ta fizge shi domin menene bai da madafa masu karfi da zai riko da shi sur'atu taqallub mutane ne masu sauyin canja saurin canjawa da sauya sheka wa ikhtilafu ra'ayi a tsakanin su maza ka ga kullum ra'ayin su sabawa yake wannan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wannan ya saba ma wannan dama mutane ai qur'anin Allah da sunnan manzo Allah ne ke hada mutane su dunkule su zamo daya to kai rejected din su kace kai baka so sai ra'ayin wani to akwai randa na wani maza ka ji bai maka ba shi ma na wancan bai masa ba shi ma na wannan bai ma na wannan ba to ka samu su kansu akwai saɓani a cikinsu mai yawa domin ai qur'ani ne yake haɗa kan al'umma eh? wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wala tanaza'u فتفشلوا وتذهب ريحكم يا أيها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فأولئك فأولئك لهم عذاب عظيم za ka samu ƙur'ani ne dama shi ne yake sa ka baro son zuciyanka in kana son shiryan ka baro son zuciyanka ka riƙe abin da Allah ya zo da shi da abin da manzo Allah sallallahu ya zo mana da shi ikhtilafur ra'ayi wa taghayyurihi za ka ga suna da awatif sentiment haka ba wuya wato irin aqifa din nan ta fisge ban san da zan fassara aqifa da da hausa ba sentiment mutane da za ka ga na? sun zuci ake kiran eh na? haji aya eh, wato a hatsifa sai ka ga ta ɗebe su sentiment ne kawai ka ga bawu ya an fizge su irin a shigo musu ta tausayi da tausayawa menene sai a shige su ta wannan wajen amma sai su shiga bila ilmin ba tare da ilimi da basira ba wala fikin ko babu fahimta na addini kowa in yazo zai fizge su kai su bi shi ba tare da ba tare da sun kalli abun a mahangan musulunci ba haka sai za su tafi abokan su shiga لذلك يكثر تنازعهم waftiraquhum fima bainahum shi yasa zaka ga akwai wato saɓani da bambancin ra'ayi da rarrabuwa a tsakaninsu yana yawaita kawai wa salafu ta tafasalu wa taqatalu kuma idan har suka samu bambancin ra'ayi suka rabu nan su ma suka dare to zaka ga wannan tana fuskantar wannan da makamai za su iya fuskantar juna da yaƙi? su ma daya ta yi ma daya hukunci irin yadda suke yi wa musulmai hukunci gaba ɗaya kuma ita ma wannan ta yi ma wancan hukunci da ita ma take yi ma da duk uwar take yi wa musulmai ka sa ai musulmai a wajen su wanda bai tare da su kafiri ne jinin shi ya halatta dukiyar shi ma ya halatta ko ba haka ba to su ma a cikin gidan idan suka dare haka kowane bangare shi ma yake kallon daya bangare shi ma a matsayin kafiri wanda jinin shi ya halatta dukiyar shi ta halatta wa idza ikhtalafu tafasalu sai su rabu wa taqatalu kaje suna yaƙi a tsakanin da tare suke wannan ya bangare ma wancan yana kafurta shi wannan yana kafurta shi sai kaga su ma ɗin suna yaƙi da junansu Alamunsu na goma sha uku at-ta'ajjulu fi itlaqil ahkam gaggawa wajen yanke hukunci gaggawa wajen yanke hukunci yanzu sai su yanke ma hukuncin kafirci su manna maka kai ba tare da sun bi abun a hankali sun ga menene ne a akwai gaggawa wal mawaqif min al muqalifin da saurin daukan mataki akan duk wanda ba nasu ba yake saba wa aqidan in bracket shine sur'atu itlaq al hukmi ala al muqalifin bila tasabbut suna gaggawan yanke hukunci akan duk wanda ba nasu ba ba tare da an yi bincike ba da an ta ga ahlu suna sai ka ce ai dama waɗannan mun san za su yi ai mun san za su ai kun ga kafircin ya bayyana balo-balo ba tare da an yi bincike ba da an yi za ka ah, ba su wani bane sun yi ka sun tafe kai sun yanke hukunci su in dai wai wanda ba nasu bane labari ya zo musu game da shi ba ruwansu da bincike a take kawai za su yanke hukunci su manna wa mutum alamunsu na goma sha hudu su khawarijawa da ake gane su da shi al alal qulubi wattihamuha al-hukmu alal suna hukunci akan mutum bisa abinda zuciyansu ya raya musu game da kai suna yin hukunci akan ka kawai wattihamuha kuma su tuhumi mutum su tuhumi mutum da zuciyarsa daga nan wa minhul hukmu bil lawazi daga nan sai su yanke maka hukuncin da abinda zuciyarsu ya raya musu a game da kai kawai in zuciyarsu ya yi musu mummunan zato ya raya musu wani abu a game da kai a yanzu sai su yanke maka hukunci kawai sai kafuri ne wazzunun da zato idan suka yi zato a game da kai kawai yanzu sai su yanke maka hukunci kaga abin da ke baka mai ba fa abin da zuciyarsu ya raya musu kai game da kai yanzu za su yanka ma hukunci a kai su ba ruwan wasu saurara bari dai sai mu gani da ido ko abun zai faru ko ba zai faru mun haka za ta abun da zuciyarsu na raya musu na tuhuma game da kai za su ji shi kawai ba ruwansu da wani abu Allah rufa mana na goma sha biyar alƙuwatu ƙarfi wal kushunatu da ƙeƙashewa da kausasawa wal jaladu da kuma juriya wal jafa'u da jure wahala wal ghilzatu da tsanani da tsanantawa fil ahkami wajen hukunta hukuncen musulunci wa ta'amul da yanda da da yin mu'amala da mutane wato su yanda suke tsanani da tsanantawa game da hukunce-hukuncen shari'a yanzu idan aka ce rike asiwaki sunna ne to yanda za su tsananta su zafafa a kan asiwaki da ba su gani a alduhunka to sai su mai da shi kamar wajibi ne farilla ne kusa mawa ne riddadde ne suke ganin su, don baya sa ne asiwaki idan suka yanke wa rawani hukunci sai su ga duk wanda bai ɗaura rawari kafiri ne tsanani da tsanantawa wajen mu'amala da dokokin Allah da shari'an Allah akwai tsanani da tsanantawa da manzo Allah sallallahu alaihi zai ce misali yadda ce sanya turare sunna ne in zaka zo masallaci ko ranar juma'a to su kusan za su kafirta wanda ba baya sawa ne saboda tsaban tsanani da tsanantawa haka suke kausatawa tsanantawa karfafawa akan abu kawai a mai da abun da yake mustahabbi ne a mai da shi tamkar farilla ne kawai mutum kusan za su iya riddar da shi ba su sanya shi cikin riddadu in baya sawa wa fil itali haka nan ma a wajen yaƙi to akwai tsanantawa ga wanda suke yaƙi da su jariri ma ba za su raga mai ba idan daga ɓangaren wanda suke yaƙi da su ne babu wai irin a yi ma kamammun yaƙi kurtunoni yaƙi kyakkyawan mu'amala irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake musu ya ajiye su a ba su abinci a ba su ruwa a ba su menene din nan duk da cewa kafirai ne amma makiya ne an kama su a matsayin kurtunoni yaƙi irin a musu mu'amala billati hiya ahsan babu wannan wal jidal haka nan in jayayya da sabani da jidali ya shiga tsakaninka da su akan wata matsala baka bi ra'ayinsu ba to irin muguwar mu'amala ta tsanani da tsananta za su maka yadda za su ɗauke ka za su yi cikin naka kawai kamar wani irin makiyi ne kawai nasu wanda aka yi shekara da shekaru ana kiyayya alamunsu na goma sha shida ƙasarun nazar ƙasarun nazar wato takaitaccen hangen nesa su ba su da hangen nesa tunaninsu takaitacce ne a nan kawai yanzu suka tuna abu a nan yanzu a yi shi kawai wadiqul aqal wato da abin nan da karancin experience wa qillatu sabri da karancin haƙuri wa isti'jalun nata'ij da gaggawan samun sakamako neman sakamako gaggawan neman samun suna so yanzu yanzu idan aka yi abu kawai a ga sakamakon shi kawai su ba sa jira mu jira mu dai mu yi sakamako in ya zo muna raye alhamdulillah idan sakamakon aikinmu ya zo bayan mutuwanmu alhamdulillah mu dai mu yi domin neman yardan Allah a su akwai rashin wato suna fama da karancin haƙuri a ce mu haƙura sai lokaci kaza mu haƙura sai kaza ba su da wannan haƙuri a yi shi yanzu ne kawai a ga sakamakon tun yana da rai kawai ina fata an gane misali da ɗan kawari zai maka wa'azi ma mutane a kan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a ɗage wando daga idon sawu duk wanda ya bar wanzansa ya zarce idon sawu zai kai shi ga wutan jahannama a sa wando a eh, tsakiyar kwabri din nan nisfu to shi abin da yake so yau in yayi wa'azin ya ga mutane gaba ɗaya da yawa din nan suna sun yi layi a wajen tela kowa ana yanke mai wando din kuma yana son kafin a sake zama na gaba ya ga kowa ikwali kawai ya zo da wannan ɗagaggen wandon da ya faɗa a jiya zai iya kafirta ka in yaga kawai ba ka yi ya yi nan ya faɗa ranar ya faɗi hadisin ranar ba kai ba zai iya kafirta ka shi bai da cewa mu yi haƙuri al'amarin shiriya a hannun Allah yake mu dai mu faɗa Allah in ya shirye wanda ya ga dama ya shirye su ba su da wannan haƙuri yanzu idan kai wa'azi misali cikin mutum ɗari goma suka karɓa ba a samu ci gaba ba to su suna son ɗari nan da suka ji su zo gobe in uniform kawai duk su implementin wannan abu su ba sa iya haƙuri ya faɗi abu sau ɗaya sau biyu baka bai bai ga abin sanji ba zai iya kafirta mutane ka iya kafirta su na fata an gane ta haka shi gaggawan ganin sakamako dama Allah ce neto dan adam wa kulikal insanu ajulan neto dan adam akwai saurin gaggawa gaggawa wajen dan adam ina fata an gane ko da ballantana kuma ya haɗu wannan abun kuma wai aqidan su ne haka din wannan shi alamun su da halayen su na goma sha bakwai yaqtuluna ahlal islam khawarij masu kisa ne ga muta ga musulmi kashe musulmai suna halatta jinin su wa yukhasimunahum kuma suna kusuma da su kusuman su mai tsanani ne game da suka tashi game da musulmi ba sassautawa ba kakkautawa irin sauki da sassauta wanda za su yi ma wanda ba musulmi ba ba za su taɓa rangon ma musulmi ya samu irin wannan sauki da sassaucin ba wato kafuri da wanda ba musulmi ba ya fi ɗan samun inuwa a ƙarƙashinsu a kan tsantsan musulmi wa ya da'una suna barin ahalal ausa suna kau da kai ga masu bauta a gunki ma ba sa tsananta musu irin tsananta da suke yi wa musulmi kama ja a wasfuhum fil hadis kama yadda manzo Allah sallallahu ya sifanta su a hadisi ya sifanta su a hadisi waɗannan sifofi guda goma sha bakwai to su ne alamu da yanda za ka gane su a cikin mutane ko society ko community malam mawallafin littafi ce haza wannan kenan وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية مناهجه wato shekul islam abdulhalim ibn taimiyya wato ya kawo manhajinsu wato abin nan ɗinsu kamar mu ce a tsarinsu daki-daki wa usulahu kuma ya kawo aƙidansu daki-daki wa simatin kuma ya kawo alamunsu da za ka gane su su ma daki-daki fi mawadi a adida a wurare masu yawa daban-daban min musallafatihi daga cikin littattafansa da ya wallafa yace asuqu ta'ifatan minha bari wa ɗan tsakuro muku waɗansu kaɗan daga cikin su Islam ga abin da yace game da su na farko jahluhum mutane ne wajen ɓangaren jahilci to mutane ne jahilai matuƙa Fala anhum ay al-khawarij shekul isa ibn taimiyya ga abinda ya faɗa game da su ya ce fahim juhalun mutane ne jahilai fara sunna wanda sun yi halin riga sun yi babayi da sunnan manzon Allah ba ruwansu da sunnan manzon Allah su su ce mu qur'ani abinda zo a qur'ani shi za mu yi aiki da shi ai Allah ya ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsilan kowane abu mu yi bayani shi daki daki a cikin alqur'ani saboda haka ba ruwan mu da wani abu in ba alqur'ani ba faraqu sunnata sun rabu da sunna ta manzon Allah sannan wal jama'a sun rabu da jama'ar musulmi gaba ɗaya ba su ba jama'ar musulmi su ƴan aware ne duka kuma an jahali kuma duka akan jahilci jahilci ne haifan musu haka kaduba duba al-minhaj na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na uku shafi na 464 ba su da ilimin addini sam sam sam sam sam mutum zai iya karanta pamphlet kawai wallahi sai ya zamo malami sai kaga kawai ya gina duk abin da yake akan wannan pamphlet din haka za ka karka na biyu tabliluhum li a'immatil huda wa jama'atil muslimin kullun shugabanni na al'umman musulmi shugabannin al'umman musulmi jagororin al'umman musulmi shiryayyu to su batattu ne a wajen wa jama'atul muslimin kullun jama'ar musulmi batattu ne in ba su in nan da suka ware kansu ba su ne akan daidai duk wani wanda ba su ba daga cikin al'ummar musulmi su a wajen su batattu ne suna kaji suna ta irin batattun nan in ka ji irin suna batattun nan suna nufin dukkan waɗansu al'ummar musulmi da ba sa cikin su kamar yadda shi'a in ka ji sun ce amawa duk wani wanda ba san shi'a ba shine amawa قال في معرض ذكره لصفات الخوارج جاء abinda shekul islam ya faɗa game da sifofin hawarijawa ya ce fa ha'ula'i waɗannan mutanen hawarijawa aslu dalalihim asalin abinda ya jawo musu ƙata i'tiqaduhum fi a'immatil huda mummunan aƙida da suke da ita game da jagorori na shiriya jagororin musulmi shiryayyu irin su a ah, imamu malik irin su ibnu taymiya irin su ahmad bin hanbal su a shafi'i irin su sayyidina ali irin manya-manyan jagororin musulmi wa jama'atul musulmi da mummunan aƙida da suke da ita game da jama'ar musulmi to annahum kharijuna anil adli cewa waɗannan gaba ɗaya sun fita daga adalci su ba adilai bane Kullum duk wani jagora inda musulmi ne suna ganin shi ba adili bane azzalimi ne haka musulman da suka yadda wani nan ya jagorance su har suke masa biyayya to su musulman su ma ne domin sun yarda da shugabancin azzalimi marar adalci su ma sun zama azzalimai marasa adalci Kullum irin hukuncin da suke yankewa musulmi da jagororin musulmai kenan suna ganin shugabannin musulmi da su musulman gaba ɗaya annahum daluna su atattu ne wa hadha ma'aqadul kharijin ani sunna. dama wannan shine babban marikin duk wanda ya bar sunnan manzon Allah minar rafidati daga rafidawa wa nahawu babban abin da suke riko da shi kullum suna kallon jagororin musulmai azzalimai ne ba adalci a tare da su ko kaɗan sannan haka su sauran musulman da suka yadda da ma shugabancin nasu su ma azzalimai ne marasa adalci ثم ya'udduna ma يرونه annahu zulmun عندهم كفرا sannan su kuma suna daukan duk abin da suka masa hukunci da cewa zalunci ne to kafirci ne a wajensu duk abin da suka ce masa zalunci ne in dai har sun ce baka da adalci kai azzalimi ne to bi ma'ana kai kafiri suna ɗaga wannan matsayin da ake zalunci ya kai har da kafurci. Su yurattibuna ala al-kufri ahkaman sannan su zo su gina waɗansu hukunce hukunce da suka hau kan wannan din da suka ce masa kafirin su yanke masa waɗansu hukunce hukunce wanda ibtada'uha su suka kirkiro su suka kirkiro su ka duba alfatawa na shekul Islam Ibn taimiyya mujalladi na 28 shafi na 497 wannan abin da ya faɗa na uku ibnu taymiya Allah bin ya masa rahma yace fasadu manhajihim wato tsare-tsaren da suka tsara wa kansu suke bi suka gina kansu a kai gaba ɗaya gurɓatacce ne lalatacce domin bi kurujihim ani sunna akwai wanda zai ce sunnan manzon Allah ba ta farki bane da ya masa ya ce shi zai kirkiro nashi tafarkin ka samu ya ya tafarki ya yi daidai akwai mai barin tsarin manzon Allah ya ce wai shi nashi tsarin shine daidai ya zaman toka ka sami nashi wai daidai wa ma ba ba'da al-haqq illa ad-dalal menene bayan gaskiya in ba bata ba eh me ake cewa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarakana alal mahajjatil bayda lailuha ka nahariha la yazigu anha illa hali. manzo Allah sallallahu bai mutu ba face sai da ya bar mu akan tafarki tsaftatacce fari fat mai ƙyalli, mai sheki mai walkiya babu bambanci tsakanin daren tafarkin da yininsa ba mai barin wannan tafarkin sai wanda Allah rubuta masa halaka ba yanda za a ce ka bar tsarin manzon Allah da tafarkin manzon Allah da hanyar rayuwar manzon Allah sannan ka ce wai substitute din da ka samu da na manzon Allah a ce wai shine shine daidai babu to duk wanda ya bar na manzon Allah ka tabbata kawai ya halaka to su tafarkin da suka tsara wa kansu na rayuwa akai gurbatacce ne lalatacce ne saboda ne saboda sun yi fito na fito da sunna manzo Allah su yi rejectin inta wa khata'u ahkamihim da dukkan hukunce hukuncen da suke bi suke zarta duk a bisa kuskure ne qala ga karin bayani da shekul islam ya yi wa lahum khasatani mashhuratani waɗannan mutanen suna da waɗansu ɗabi'u guda biyu shahararru da suka bambanta da su ga al'umma da sauran al'ummar musulmi fara fiha jumlatal muslimin wa immatuhum wanda sun sha bamban gaba ɗaya da jagororin musulmai da kuma al'ummar musulmi ihdahuma na farko khurujuhum an sunna sai wa sunnan manzon Allah waye. ba su ba sunnan manzon Allah to kaga ai sun bambanta da sauran al'umman musulmi fito na fito da tawaye da watsi da sunnan manzo Allah da suka yi wa ja'aluhum ma laysa bi sayyi'atin sayyi'a sannan su sanya abu wanda ba mai kyau ba su wanda ba mummuna ba su mai da shi shine mummuna aw ma laysa bi hasanatin hasana su dauka abinda ba mai kyau bane su mai da shi mai kyau abinda ba mummuna ba su mai da shi mummuna hada هذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine suka bayyana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu qala lahu zulqu waysira at-tamimi lokacin da manzon Allah wani zulqu waysira ya fada at-tamimi ya fada manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da yake rabo rabon kayan ganima sai ya ce manzon Allah udur eh manzon Allah a afai adalci a fayi adalci fa innaka lam ta'dil mu fa baka yi adalci ba manzo Allah ne zai rabon abu yayi wani ya nuna ma manzo Allah ce ka fa fayi adalci baka yi adalci ba fa wannan mutumin da ya kalli fuskan manzon Allah face to face ya faɗa masa wai manzon Allah bai yi adalci a rabon nan da yi ba manzon Allah da ya kalle shi ya kalle shi sai ya ce nan gaba waɗansu jama'a za su fito daga tsakon wannan mutum waɗansu gurɓatattun jama'a za su fito daga tsakon wannan mutumin ko kuma mutane wannan zai waɗansu mabiya da zai rika shayar da su irin wannan gubar tasa su rika kwankwaɗan gubansa su rika ganin duk wani shugaban musulmi ba adili ba ne domin ya kalli manzon Allah keke da keke ya ce masa ba adili ba ne wani shugaba ne kuke gani za su raga masa babu to sai manzon Allah ya ce masa laqad khibta ya ce lalle kai kan tabewa ta wadda ta tabbata a kanka wa khasirta kuma asara ta tabbata a kanka illam a'adi idan ni ban yi adalci ba Sa'uluhu, fada wa manzon Allah da yi karara yace masa fa innaka lam ta'dil baka fayi adalci ba ja'ala minhu li fi'li nabi sallallahu alaihi safahan kaga wato ya wofantar da abinda manzo Allah yayi ya ganci kaman aikin banza ne aikin wofi shirme ne wa taraka adi manzo Allah ya bar adalci kenan ya kama yayi shirme wa qawluhu fadin sa da yace manzo Allah sallallahu alaihi i'dil a'dil kai adalci wannan amrun ne kaga kaman shi yake umurta manzo Allah kenan wato manzo Allah aikin da yayi wauta ne yanzu shi yake umurta manzo Allah ga abin da ke me ke daidai bima taqadahu huwa hasana kaga irin ideology din su kenan abinda yake kyakkyawa da manzo Allah yayi sai ya mai da shi shine ne mummuna abinda nashi mummunan yana so ya umurci manzo Allah cewa shine kyakkyawa manzo Allah ya bi nashi to haka sai su mai da abu mai kyau shine mummuna mummunan da su suke ganin ra'ayinsu ne sai su mai da shi shine kyakkyawa ah, to manzo Allah ya yi aiki a duniyan nan akwai inda manzo Allah zai abu wanda ba daidai ba har a ce ya zalunci bai daidai ba manzo Allah fa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha baya abu fa face sai Allah ya masa wahayi directly or indirectly to manzo Allah yayi nashi hukunci yayi nashi rabon ya tafi sai ka zo ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yi adalci ba ga yanda za ka yi kaga yayi condemning na manzo Allah mai kyau ya maida na manzo Allah mai kyau nan shine menene mara kyau shi kuma wanda hankali shi ya bashi tunani yana gani shine ya dace manzo Allah ya bi nashi gurbataccen shi ya maida shi mai kyau na manzo Allah tsaftataccen shi ya maida shi gurbatacce to haka rayuwar su yake kullum da suka yayo na shirme shine mai kyau da yawa jaba kowa ya bi in ba haka ba ya kafirta abin da yake mai kyau da al'umma suka ittifaki a kan shi shine mara kyau a wajensu ji shaykhul isra ibn taymiya wa hada wasfun yace kun ga wannan sifar tashtariku fihi albid'u almukhalifa lis-sunnah duk wata bid'a da duk wata kungiyar bid'a da ta saba wa sunna sun yi sun haɗu akan wannan domin dan bidi'a dama ai misali ƙirƙirarren abun da yake gani shine mai kyau abin da ke sunnan kuma shine shine mara kyau yace to a wannan mai da mai kyau mara kyau da mai da mara kyau in mai kyau duk wata ƙungiya ta bid'a da ta saba wa sunna sun haɗu akan wannan sun haɗu akan wannan dama ai Allah ce wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun kullun shaytan yana kawata musu shirmen da suke cewa shine shine daidai din faqailuha la budda an yathbuta ma nafathu an yuthbita ma nafathu sunnah faqailuha duk wanda yake fadan wato wanda yake fadan bid'a ko yake bin bid'a to za ka samu labudda dole ne an yusbita ya rika tabbatar da mana fathu sunna abinda sunna ta kore shi abinda sunna ta yi condemning din shi shi kuma tabbatar da shi yi ke yi wa fi ma asbatatu sunna ina fata an gane ko ya tabbatar da abinda sunna ta kore sannan ya kore abinda sunna ta ta tabbatar yuhassinu ma qabbahathu sunna ya ƙawata abin da sunna ta kushe shi wa yuqabbihu ma hassanatu sunna sannan ya kushe abin da sunna manzo Allah ta ta ta ta ƙawata ta ta yaba masa abinda sunna manzo Allah ya yaba masa yace daidai ne ya yaba masa to shi kushe shi yake abinda kuma sunna ta kushe tace bai da kyau shi kuma tabbatar da shi yake da kuma eh, ya ba masa yake haka za ka tara wa illa ah, to idan dan bid'a ba hakan yayi ba to ai abun da yazo da shi din lam yakun bid'a bai zama bid'ar ba kenan eh bai zama to bid'a ba yanzu ka duba misali ko a salatin manzo, Allah da salatul fati ka duba sai mutum ya ja daga ya ce ita zai karanta ya bar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya bige ya cije ya kafe ya jajirce ya ce ba zai yi wannan ba اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم ومقداره وقدره هكذا إلى أزواك شدي haka haka za ka kuma ya ƙeƙa shi ya ƙeƙa shi ya ce shi a za a yi Allah ubangi ya rufa mana asiri ina jin asabar da ya wuce ko do juma'a da ta wuce din nan na daura aure na daura aure guda biyu dan juma'a to har an watsa an tashi to akwai na karshen da nayi ta kira ina wakilin ango ina wakilin ango ina wakilin ango shiru sai da muka yi minti 20 muna jira kaga dai muna sallah addis zai karfe biyu daidai muke sallah na juma'a amma a kati an sa wan kati kaga ya kamata misali ya kamata at least dai duk lakcin su dai su yi sallah a nan wan kati to amma har muka gama muka daura ɗayan wannan muka yi ta jira ina wakili ina wakili ina wakili ina wakili to shi yaron soja ne mai auren baban shi kuma janaral ne ba su zo ba ba su minti tala minti ashirin ba idar da sallah na juma'a ina zaune a nan shi kenan sai wani hai ya fito cikin yan uwan shi ya ce to wane jama'a suka ce wane kai ka karba musu ma aka karba aka yi addu'a aka tafi waliyin da ya bada yarinya aka ce abin shi wannan kuma ya karba masa kaga karban ne karban ne da kama an daura ne babu waliyi na yarinya haka kawai shine matsala amma wannan karban ne ango na iya zuwa da kai wani ya karban masa aka daura aure ta tashi na tafi ofis ina shirye-shiryen ma zan tafi gida bayan wani sun rike ni kuma na ƙara wajen minti goma sai aka dawo sai na ga jerin motoci a nan su sojoji an zagaye nan da menene aka haura aka kira ni wai wannan auren da na ɗaura za a sake karɓa billahi za a sake karɓar shi wancan da ya karɓa ba a sa shi ba wancan da ya karɓa ba a sa shi ba shi kenan to su ɗin akwai wani shehin su da suka ɗauko a shi wanda shi zai karɓa wa ango to da ya zo da yake nan ba masallacin abin nan masallacin alu suna ne ya ƙi yayi sallan a nan sai da yayi a nasu to ka san gosulo yanda yake a garin nan to shine ya kawo jinkirin ta aka kirawo wani mutane suka yi ta ce wanda suka sanni da waɗansu soji mana a yi haƙuri a wuce nan kawai nake mu je ya karɓa amma ni na san ai ai gini ne akan ginin da already ma ya kawai amma da yake su ba su da wannan ma tunanin cewa tun da an ɗaura fa yanzu duk ana ɗaura aure kan aure na farkon nan dai ne shine asali wanda mu na zo muka zauna na gansu an haɗu dai kawai a nan hufi a aidihim to a takaicin dai muka zauna ta ah, an ɗaura aure ga wanda ya karɓa sai mai karɓa ce in jewa waye ne shi na ta ah, yadda ai ban san ka ba shi ma ban san ki ba ya karɓa ya abin nan ka ce to bai bai karbu ba ita na ce to duk abinda kuke so shi za a yi bai karbu ba daban da bai ɗauru ba ni duk na san wannan to sai aka zo aka zauna nan ma ina wali ina wali to wali shi ya bayar already tuntun ya tafiya to sai aka za sake wani zaman kuma mana minti a kirin ana jiran wali eh, eh, waliyin mata shi bari shi nan akan ya bayar to yanda muka yi ta jiran wancan wakili mai karɓa minti ashirin ta haka da suka da bayan minti ashirin an ɗaura suka ce bai yi ba su sai an karɓa haka muka sake zaman jiran ina wali ana ta jira ina wali tun tun da ya bari ya tafi na ce da Allah in kun kira wali ina ofis na haura can na zo to wanda ya wakilcin ya karban ya bada ita to ba a ya tafi to baban ne kawai ya taso ya zo ya ce gashi a baya to shi ne na bashi na ce kai ka neman ma'angon da ka zo wakilta ɗin ya ce auzu billahi min ash-shaytan rajim allahumma salli ala muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim nasir al-hajj bil hajj wal hajj duk aje duk aje nan ne kawai ake so a nace aje aka abun aka na nace to ka nema yace ni ne wani ina neman iri nace akramakallah ana neman aure dai yace a eh ina neman aure ga wani nace abin wakilcin ka wani yace yawa eh abin wakilci na wani yace a bisa sunnan manzon Allah yace a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dictate masa aka yi aka bayar aka daura na tattara na ci sai ba shi kenan ba ba an tafi ba ni kuma da zo na ce to ni kuma da ce ya ayyu ayyuhal ladina amanu kaza kaza amma ba'at فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي wa. شر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة كل بدعة لا ما أنا إلهي لما ندنجي يد وانا وجن وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة التي في النار التي أعوذ بالله من الشيطان haka muka yi artabun na anan to haka to an je da ni bidiya ni kuma nace dalalatu ne sai a nace to awaze an yi shiro an a aka wace. da aka ta malam da Allah kai ko nace babu komai da har karfe uku wallahi za mu zauna a daura ne matsala ban taba ganin ban taba ganin dan dan eh, menene abu ne na minti goma na ranan ya wuce shikenan an tafi to wato aqida ne wato ya ishe shi alfahari a ce shehi wani muqaddami ne ya karba masa shine kai abin da zai je ya ishe shi alfahari wani muqaddamin nan shi ya karba mu ma sai kwana da sai a ga auren ma bai yi albarka ba a daura a daura a ciki kawai ba damuwa Allah ubangiji ya mana muwafaka fa haka za ka karar wa hadha al wannan misalin kad ya ka'u fi ba'di ahli ilmi khata'un fi ba'di al-masail yace babu shakka waɗansu malamin ilimi ana samun kurakurai na waɗansu mas'aloli na ilimi mutum duk inda ya kai ga malanta yana iya samun kurakurai na ilimi walakin na ahlal bid'i sai dai yan bid'a su yukhalifuna sunnata az-zahirata al-ma'luma suna saba wa sunnan da suka santa bayyananniya ce karara a zahiri kuma abinda aka san sunna ne bai koyo ga mutane ba su saba mashi ma suke su saba mashi ma suke ina fata an gane haka za ka kara za ka ji ana ce mu ne masoyan manzon Allah masoyan manzon Allah yan kaza amma yana take wando bai ma barin gemu bai su sak bai irin wannan duk waɗansu abubuwa na sunna a tiyaran na sunnan ba a yi haka za ta ta Allah ubangiji rufa mana na hudu in ji shaikul islam tajwizuhum ala nabi ma la yajuzu fi haqqihi su khawarijawa suna halatta suna halatta wa manzon Allah abinda bai dace su halatta shi ga manzon Allah ba domin suna cewa ya halatta ga manzo ya yi zalunci ba wani abu ba ne is possible ya halatta tajwizuhum suna gani ayya juzu ya halatta ala nabi akan annabi sallallahu su halatta masa abinda ba a halatta shi ga manzon Allah su su ce ya halatta in bracket fi haƙƙi a haƙƙinsa daga cikin haƙoƙin manzanni Allah da sifofinsu akwai adalci akwai kaza to su suna cewa da yana daga cikin haƙoƙinsu za su iya yin zalunci suna zalunci shine in bracket kaljauri qala shaykhul islam ya ya ci gaba da bayani wannan yace wal khawarij su khawarij jawadu sun halatta ala rasul sallallahu alaihi wasallam nafsahu an yajura sun halatta manzo Allah shi karan kansa cewa yana iya zalunci ya halatta yayi zalunci wa zilla fi sunnatihi kuma suna halatta manzo Allah yana iya bata a cikin sunnarsa wa lam yujibu ta'atahu wa mutaba'atahu kuma ba sa wajabta cewa tilas ne wajibi ne yawa manzo Allah da'a da kuma bin shi wa inna ma saddaquhu fi ma ballaghahu min alquran iya ayoyin da manzo Allah ya isar suka saukan masa na Qur'ani ya isar wa mutane shine kawai suke gaskata manzo Allah suke riko da shi a from abin da ya saukan masa na wahayi na ayoyin Qur'ani ba sa karban waɗansu abu kamar hadisai manzo Allah ya ce kaza ayi kaza ba sa karban wannan sai dai kawai iya ko iya abin da ya zo daga Qur'ani kuma ya delivering nashi wa mutane shine kawai suke karba amma ce ga wata magana nan ta manzon Allah ne ya ce ayi kaza ko a bar kaza ga yanda ya kaza matukan ba ta cikin waɗancan ayoyin da ya isar da su da suka sauka masa ba da wancan wa inna ma saddaquhu fi ma ballaghahu min alqur'ani duna ma shara'ahu min as-sunnah ba sa bin abinda annabi ya shar'anta na sunna allati tukhalifu bi za'mihim zahir alqur'an wanda suke ganin sun saba wa zahirin alqur'ani wa ghalibu ahlil bida'i galibin yan bid'a wal khawarij da khawarijawa yutabi'unahum fil haqiqati ala hadha suna biye ma khawarijawa akan wannan haƙiƙanin cewa su abinda ke cikin zallan qur'ani shi suke bi ba da wani abin da bai zo cikin qur'ani ba فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالته لما اتبعوه hatta manzon Allah ma suna ganin idan ya faɗi maganan da ta sa'a wa su ra'ayinsu to shi karan kansa manzon Allah ma ba za su masa biyayya ba sabanin kai wai wani shugaban musulmi suna gani ya halatta duk wani abin da suka tarna sunna manzon Allah ya saba wa abin da suke kai da principle ɗinsu, da aqidunsu da tsarin abin nan ɗinsu, to ba sa bin manzon Allah a wannan كما يحكي عن عمرو كما يحكى عن عمرو عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق كما عند أكا هتيتو أحاديث عمرو بن عبيد لا الصادق المصدوق إيه كدوبا شانكين فوتنوت حديث شيني عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه في القدر annabi ya ka hadisi akan kaddara yace haddathana rasulullah sallallahu rasu wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوانا حديث sai kuma yace inna yace eh, kuma yace a ci gaba da hadisin yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannati ahli an-nar ko hatta ma yakunu bainahu wa baina illa fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fa kun ga wannan kaddara ce kana cikin yin aiki na kirki na kirki ran da kaddara ta fadin maka abin nan sai mutum ya canja yayi aikin yan wuta to su akan wannan hadisi me suke faɗa innama yadfa'una an nufusihimul hujja wato suna tunkuɗe wa kansu duk wata hujja da za ta tabbata a kansu suna tunkuɗe ta wa illa eh, ma bi raddin naqli ko su maida wani hadisi nafsi wa ma bi ta'wilil manqul ko su tawili fa yaq'anuna taratan fil isnad hadisi ingantacce idan suka ga yana magana a kansu sai su soki sanadin hadisin su ce sanadin bai inganta ba don kar ya hau kansu wa taratan fil matan wata rana idan suka ga hadisin in sun riko da shi lalle zai zama su hujja a kansu sai su ce hadisin bai ma inganta ba kirkiro shi a su tunkuɗe shi dai abinda suka ga kuma zai sapotin in ra'ayin su ko ba daga manzo Allah bane ko da ba ifi ne maudu'i ne hadisin za su rike shi kuma su inganta shi saboda zai goyi bayan wani ra'ayin su haka za ka tabbata saboda haka wa illa in ba haka ba fahum laysu muttabi'ina asalin ba sa bin hadisai in ga sun makale ma wani hadisi to sun ga hadisin nan zai supportin din su zai karfafa su fi tawili wala muqtamina bi haqiqati sunna sannan ba masu bin haqiqanin sunna bane allati ja'a biha ar-rasul sallallahu bal wala bi haqiqati al-qur'an haqiqanin qur'ani ma ba sa bi sai dai zahiri shi kawai shi yasa wata ran sayyidina Umar da ya kama cikin wani yayi sata wani yayi sata sai yace ai Allah ne ya kaddara masa ya ja aya yace ai Allah ya kaddara masa sai sayyidina Umar yace eh ya kaddara maka kai sata ni ma ya kaddara mu in yanke hannu mu je a duka kaddaran kaddaran ina fata an gane shikenan ya kaddara maka kai sata ai eh, to ni ko bai kaddara mu in barka ba Eh, ni ma kaddara ce yanke hannu yanda kai ma kaddara ne satan to ni ma yanke hannun kaddara ne shi ma mu je a hakan ina fata haka zaka tarar da su wal iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri to idan Allah ya raya mu gobe za mu tashi akan sifa ta biyar da shi ibnu taymiya da kansa ya kawo a cikin littafansa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته